بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى كمنا إجي الكودنا زمنا يساجي بقرب من يا إتيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوغيني جدا إتيا صحابة وشكونا يوغي الخلفاء الراشدون صحابة غني na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya riya bai cin kwai bai darja kwai zumayar annabi sakuna ji bai je bata na zumatuci sakuna ji bai je bata na da jadawa da jadawa egwayen annabawa sakuna ji gawa egwatuci sakuna ji gawa aga ga zuji mai to ne sun yi alu suna da bata bu ga sayidu na abubakar yi kyau sahaba na bisa kundoro na beije na addinan da ciwoya sayidu na abubakar na da wucin jama'a musulmi shi ita ya zakon na shi zuma ya ta yi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi wa gili guda ita ya zakon na shi daga littafi na iga نبذة مختصرة في تاريخ الألفاء الراشدين أتيتم يسكرجي إتيا تاريا زقور علي قجو نجي زباونا لتافن آه، جاء الفاني بن جامع مدينة بنغرين مهد التحليم اللغة العربية باب الأول آه، إجيام مسلمين جامعة مدينة هو itin za kogunin na gugwe to to jama shi kafin izini da itin za kunna wani gaisa ibn abubakar mai tiya sahaba shi alabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muka ba su koya bilani fa littafi ne ba zai tiya falalayen mu'awiyar e wani ibanan gauci wani mu'awiyar na sahaba mu ci koyo na bayani jibe tiya falalayen wani mu'awiya mu da miniya zai ji maki shi yin sahaba ne buku cike na sunan wuyan su fi jibuta ajiyar abubakar umar yusu a mai mu'awiya bai giyu ne iga ya zidu ne lana su kwai buta fili su ko sahaba nabi muhammadu man mu'awiya yau annabi mannan yau ga la ta subu hasabi zan duru gaggagagage gabayin sahaba ne shi ba ibn qur'an wa liyani ƙur'anu ba zaji ka kayi da na ji na yi ga kayi zaɓi cicin shi ebe na yi zaɓi cicin shi a yau aji annabi sokoja annabi sokoja shi ga soci jiye ga almasumu na shi a sake tun ka ba iriji lugwa amma to a sai tun so ga iriji a zaji alu amma ga satu ya yi lobe bugun na gai kayi da yan zaburu shi sahaba jibu bicicin da yara bicicin da zai amma ba wugan da bicicin ya tuna su ko ga gawai annabi muhammadu ga gawai sallallahu alaihi wasallam wala bin wace bicicin wuce jo to aya shi be qur'ano ne wugwa ga sahaba ji ade na go musulmi kirki na sai addu'a jama'a ji to aya lokaci na ga biya gube zai na ga wanda ya aiwa sai sahaba ji na ga kewa jijibe ga soci na bai wani ga yi ga gawan labi na ja'u min badihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آية نايا وشكويو نازا وانجي ميابانا اندورو قال لي بيتشي صحابة نبي محمد جدا صلى الله عليه وسلم آية نايا نوغا دوسوس سوشي والذين جاءوا من بعدهم زي جبيز زمي صحابة جونا يقولون أتاقا إن واينا دنا addu'a na na dana ne waga ba sahaba ji na dana a ga bula na fiya a ga anya a ga loye ta ja ko ai bo aja jija e bona kungiya ya shi aji ina e ya lagwa suna yi eta yin na jije ga gangade sahaba ji wani nga ya la ne magi musulmi ji loba sahaba ji eta anya jo anya jo ke na nabi muhammadu gatila na jawana gaggayen waga bata ofe ke ya labari yi na tsoci ga ta bai gafara bayanai da ci wani su kujaye ga mutuwa gan da yi na alifa wuce gana ƙur'anu ya yi ka'ida ga wa'amman na fi kulubihin zaigun na mata sha ba min hukti ga alfitina zai je ma ya kwake ba wulu ba na ina je wazana na tsura ya yi na ke na tsoci ga na duba ya ga ba ta gaji kaza ji kaza aibu kaza da na sai ba falala na toci jiya ne uku ke baya al'umma shi a ci bici ga a masu kogon fagayen a ji kaza ga a masu kogon fagayen ba ta nasi da qur'ano hadisa nabi muhammadu ga ya tiya gafara su ko bai lazar na shi bugun jama'a musulmi ji e tare ba nga mala sheka al-usaini ga wujiyan dolla jama'a na ji chagwa sun ta al-usaini ba ya zawan gija ebo ya na jiji faruwa ya bici na waga ya tamu ciji wowa ya na wuza zanda ciji dina gangana agwa su tare ya ziyo al'usaini al'usaini ebo na aga buya wai a da sahaban da ciji tupa ebo na kadara ya wuya al'usaini daza wuyi sababi da ziyo yazidi ege mu'awi ya na wuga shugaban kasa kanga

yace buto kute ti babu ne muawiya na Bugu da taiman kirkiji kata wata jama'a na jago ya matsu da na wasu haba na bi muhammadu alkhairi madabwa ibn na sukwa ji ga haliyani to jama'a musulmi jimin ya yana ji so sha ji sahaba je nan galla kad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta shajara zagu ke annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ji ishara yi ganji mu bayya da wani e shi ci bane ga a samra da mu kin da ma mai jalalai da bi mai na a yi za 1400 a daga to shi ga ta mu galla kan radiyallahu anil mu'minina zagu ki mai logai musulmi wuro. a ga bata da sai zagu tutu a a za 1400 ji mu bayiya bai annabi muhammadu a daga to ce ba za ya nan to ba zai ji canada ba zai ji canada ganci man zai ji shi ga waya daji da yi na wadata ta bo wama ba hukunci na yamin mini amma ba hukunci na baya ziyo sai na abubakar umaru ga gini na jayo zanen na shi ma za ko jayo na aya qur'anu ga gaci abuna jama'a musulmi shi aya qur'anu ji gaga saran mai wugwa ga bai agaye ni sahaba da tuya wani wadda kafa ga mituni ne wuce ina ga mituna yana soci ga ci abuwa ya soci wawo kashi ya jimana je na abuna ya zai ji makiyana ya zai ji zabe maji kwai na wawo kashi ya soci kashi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ga ga ya ta yin sahaba mu ci kunnan na doji dabba ta ce sahaba jibani aga waga lokaci kici sai duna abubakar agwa halifancin waga ya gobe nici lo ya gobe wutai zumayin ijira ibn an zole annabi sallallahu alaihi wasallam waje ajali ba koya ya goya go madina wani pawa gofawa wuci gofawa shabaya shabaya ya gobe nici mini ya tsaki tibo rabiul awwal gawo ya go mulki onji mulki tsakani ya guba tutu to aga gaga ke yi sunna sayyiduna abubakar ga abdullahi ya giya usman abdullahi ya giya usman kuni yusai abubakar babu usman amma sunna babu tula bai ne abu kuhafa ngai sunna na babu tula bai ne mudamin zai ji soci jini mai tace sahaba jin dabbe ne ya musulunci gwada amma sayidu na umar babu ga musulunci a osman wasu babu ga musulunci a aliyu wasu. amma wuyi gaza rabbi a ne an ashkura nimataka allati alayya an'amta alayya wa ala walidayya dabin ne yi a musulunci go mudamin zai so jini mai yana egiyar amir da kwen sayyiduna abubakar ya farko ya yuga amir da ko ba yi yuga amru da ko ta yi yuga kab da ko ni yi yuga sad da ko su yi yuga taimu da ko ta yi yuga murra wa yaltaqi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi murra wa huwa al-jaddu sadis lahu alaihi salatu wassalam sayyiduna abubakar dangi buda ake ba ganga nabi muhammadu ya ban da ko ta ciwo na yuga murra da koya na biyu so tsaye cike yi wa murra wani izo zanen da ba muhammadu sallallahu alaihi ga daga damu a yi shi bayani a bena ga anabi sallallahu alaihi wasallam wato gaji sayidu na abubakar ya gan bai as-siddiq ya isa gaskiya ko kan kici juwe be sunnan na yawa waga lokaci na annabi da zayen al'isra'u wani irajuna e zayen al'isra'u ga ya yi zanen da daga makaulo baitul magdis na mai iraju shi daga baitul magdis na gulo sama guto abada gana so ce ga yi ga lari asra bi abdihi laila min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir izan naga so shi jiya da shabayan suratul isra'il wajeji eh, a tuwuji daga ya zauci kwanna na sai na abubakar ga ya zauci gaski wuyo kafiri ji mushriki makaci magajin ya daga mani zo ya zagan wadda zan bakwai shi ne ya wani baitul maqdis ya zun bagbagan bai makaya bogo a gaggama nawa ya zo na tun da muca wazi na gama na zuci za a zai wa a so ga tu a sadikul amino e za gaske za a mana, e bane la amana ji yi shi mai tsaya amma tun nun gebe wazi ci ga hannu ya jo ya kutin hulu gwana a gawa da zabi gama la zandoro na yi zawon yi loye kusa ci nun ga shiri ji ba wallahi tallahi ba ajin ya dabe wai tuna e da na oge gana ci alada ne ba na oga ji zabi ba ga malan lukman al-hakim gabe giwin lokacin ujun foro gudu juwa zinan ga ya bunayya wa amr bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak jiza wangi jiwazu amma fa jo ga e ja diori ay gbawu be ay bunaga be yone ay gbawu be toko na ga be giwone we jiwazu dici ga malawazu dici na ga na jewa waya na gaskiya ma ce ba tuwa annabi ga wani da biyu, ga waboji wange amma ga mana zutu amma ya aibu shi ga lokaci na annabi da zai isra'una asba ya haddasa nasu bi zalik na annabi shi ya bani da shi ba ko shi wucin umar lolo famba na karfaci da rayuwa ya bani man shi na jijin ya dabe ganna na ga enabuliyo ke makaci yau suna gaya na larauci agawaga ga abudu ina ikpanin na kwace za wani gani da giyo da rayuwa ke ba bogo da zanna da be na kwace wani albarka ko bai be rayoyin ne na ba luwa alu da zanna ibu nan ga wannan na kan da ci ga wadda ji ka zawai za da na ga ga na ta zuna za wani fe ba za ya doshi aza anni muhammadu ga anni muhammadu ga a majiyar da bai gama gama nawa ya zo gama nawa ya zo har mini sai jiji imani da nabi kan gafi maka wani safi ya ji ridda a gajin da biyu biya bugu to musulunci na so a ji biya igbo e ganna gana gama zuwa ayo amma fa a da wani rote na zai ga na wato zai je da biyu na ji kokari a dabu a da lawaya ni gani biyu a dan na kina sai bayan masa yi afega aga hallaka ila sahibika yazum annahu usriya bihi laila ila baitul maqdis wa bai da jibe maso yoyin naga law daza arbe baitul maqdis na eshi tuwana wa bai da jibe gwi qal aw qala zalik uga ci ga kalu na ma guga gaga enu ga na gasa iga wannan galla in qala zalik laka sadaq wuda gagaga gaskiya ga wuta mutuwe daga manaya mutuwe daga manaya aga wa gaskiya ya bai ga wani yin sanin mu gada da wani lobaitul maqdis na wuce ke da shi kafe a sallah su ba da na shi ya zama wuce majin zata canja ga kala da'am ya gaskiya ya wuda gaga ya gaskiya ya inni usaddiku fi ma huwa abad min zalik kai za lo paga cin o ci gan da da gaskiya ya e kuna yi ce palo yake yo ya zannale na inna allaha ala kulli shay'in qadir masu yo ade na su ko da iko ci wana ga kai za lo paga cin o de ga ga ya gaskiya ya bo ebo kibo usaddiku bi khabari samai fi ghadwatin aw rawha ga yabunan ya gaskiya ya biyu yi labari sama wa yi na wani biya yi da yi laji belozi na a sake akan ya gaskiya biyu da zanne ya yi daga babuwa ga abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq gala na bi juya bin da siffa ne iza gaskiya ku iza gaskiya ku to ga mala sahaba mu ci ko ne ji defala falala ga pata dan ga ne mai la fahimtar da ciciya aya na bi suratul nisa wani bai to ce ga wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an was-siddiqin was shuhada was-salihin zandoro na ga mitu so ko betu ci na zan ga pamba gan be zai to ci jini na min an ga ya na bawa jo was-siddiqin sayyidina abubakar wuji siddiqu ya wash-shuhada' sayyiduna umar huji shahidi wuya au sayyiduna usman huji shahidi wuya au sayyiduna ali huji shahidi wuya au bugu zanna ji qur'an ra ishara ji da ba sifa na ji so ci to arabe yi jona shu ada wujayo nga mai ga haji ga mai ga ikafire ibn ugadda litafiya muhammad bin muhammad al-mufid min man kwe jama'a je na sahaba ji ajin ga zije shi a bayabo a ga agaghị zandoro na jiye da da halifanci na ji zuma annabi wana ajiye da da halifanci ya zandoro ya sai din da halifanci ya ziyo ya sayi na ali zuma annabi zai ji shi zo pata na ajiye da da haya ga ali aliyu ba mini manya sai ga ganin nan gama na shi a da wani babu hajji ya dabe sai na abubakar ya ajiye dabe na umar ya ajiye dabe sayiduna usman ya alifanci aji ajiye dabe aya amma lamitwa abiya ya saja abiya bilatu gada wallahi tallahi wadda littafin manya so ga ganna ka kage tawe ajiye dabe na abubakar ya maki yi kwa shiga na wani aga ya ga kuci guba ya kure abubakar be umari da wani adina abu wasu ga zandoro da ni ta fi haji ne ga na jari na wani ba ga ji wazi tuna wa wani ya yi ta alkai da wani ya ibu e, na zandoro da gwaki na wuce na dole o ga bara ajibe zannaji daga aliyu sa aliyu ibu e, na ga ayin ciji zuma na biyu ayin ciji kai eni ko ci a tondo ci ko ni ga khanal khamin wa sadda an haidar malaika jibrilu ayin ci ji wa wayi fake aliuluwa a da kungiya yi fita shago na jigan aliyu wasu wayi na goyon gala da kungiya ne ga gurabiya na ke kwabe gurabiya yau kungiya wuce ji a ga annabi bai sayi na alini bedo wa ga kwanko kendo na kwanko guba ji je ya tece rana ci a ga bibe na daga da aliwo bi annabi na yau nga mala jibrilu bena wa jiki ha wa chibi cho chawa ila daya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to pata akida na jifilita fa yawo na gaggama na wana agu bayu litafi wuce da ba ga ga wuce da na ya bana da mu wuce kwando cikin ya saudiya akida ji ga ku ya ka pata litafi ya ji mu za pata ne ga ga fi peji kaza mujalladi kaza peji kaza mujalladi kaza bata akida hazo ku fi mu oge ya gaggama na waje littafi akida oge to labe ba gaudana ya lauwe peji wuce to volume ba gaudana so ku kawule sayyiduna abubakar amma wannan zumaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na annabi bai je da ya guba ce tutu an doci shi na kan ga maziyo a masayi na abubakar maka wace a gaba ma maka gaba mu na kyan kyan na ma annabi maka wasu ci jiki wasu ji na ki maka wani bugu annabi gisa idu na abubakar nugu ciye ya guba tutu ya tsohon doci islamuhu wa ba'du mashahidihi ga musulunciyar abubakar kin dulo musulunci lo na bai kuda na julo ne kana abubakar radiyallahu anhu sariha al-istijaba li da'wati rasul sayyiduna abubakar udan ni zai ka na biye bai waye da waye zoni bai yi wina no ne sayyiduna umar wuda lo har ko wala ya giwu za giwu ka sho sai wai imani nuji da nabi muhammadu ina ya giwu na ga fatima na killa wuci jin da ga nabi na bi zan na ji wazi na to a ce ga wai wa fen na zago kan do shi umma ji wato wato na ga ga gwatun na da yabo gwaro kan do shi an li tu da ji gwatun na fata na ga ya bu mare ga bu mare majiya nabi wore wuda belle lalle ya ga fahimtar na ga yu yin waya da kabu ga ya zauso ya aibu na to a ci a dura gama la ka fahimta gaskiya la yin za karayin biyu yi ganin goma wannan wujo lokaci sakin yiwu yi etuna walo ya din na gace ya wasu ga sai duna abubakar man jiga wuga yi ta ci zaba ginin sajin wuga yi ziyo zai ka imani cina ta ci zagi jirina na khadija yi biyu yi biyu tace zakan yi da sayyidina na ali bana ya gi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunna nabi jiya wayan biyo ya khadija na go lauda da emi khadija gani biyo ci wanda da giwo ayu la ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ci shani sayyidina abubakar ga inna allaha ba'athani ilaikum so chami tufiye mataci shi fakultu ka zaftu ya gaggama na mai zo ya nefe gani ya gaggama na zuci mai wa kana abubakar sadaka abubakar maga ina eh, wai gabata fata na gaske wuya wa wasa ni bi nafsihi abubakar cemiwu wula rayu tumi zuma wula dukiyu tumi zuma bugu ya ga masoyi kwamin na dugwa ya miya ga abubakar ya miya ni waga zandoro ni wai ba ni waga zandoro laguta mutunciwa e bona fa zuguba na biga ganna fa hal antum tariku li sahibi yaga masayini ya miya zabaci ne ya macimi za pamba be mina fe uduki uya mina fe tumi zumana gogo chelle ba gabe de sahaba jama'a anabi ga gannu ne ugwa ya darja ya fiyo da bata fe ya yi ne ga kamar zuci to ya sona yi jira ne yana da yana da miya mu ga ta ga gaskiya gaskiya a ci ga da zake babu anabi sallallahu alaihi wasallam ino kira da madina na sai na bakar shi shi shi ne ingilisa mai annabi ci ga zai da babu zan doro da babu na gungulu tuya sai duna abubakar ga yagi guba bi ma na yagi guba yami a shiga da bambodi sai ga danki dabo da kyau ya labari ya ce ijira wani ga ikaku e ikaku e ga tobi gira kun guba da nan ni yawa ni yami na ya tuwa da zanen ba ibana alibayi bayari ajiyatu lokaci na ni sai duna abubakar otu wasu zujo zakon da ci ta da gumo bawa yallo ramin ya zuma kawo ruji da shiwe na tula bai na kai da alkhairi na ta ne zuwa waya yi da za ko wuce ta kan bayi ku cike shi wani bayi ba muka ce biya ko ta ziyo sai bi na abu ba kare za ko na shi legwaye so ce ya yi labari ya tiki jira na nabi muhammadu bai sai bi na abu bakari na ga illa tansuruhu fakan nasarahu allahu iz akhrajahu alladhina kafaru kaga ya lokuke ba bai anabiya kaga ya tuzuma ga ci riga yi tuzuma ne lokaci kici ko tuzuma in akhraja hullazi na kafaru lokaci na kafirin ji niuzu daga makawana saniya islaini izhuma filgar annabi sallallahu alaihi wasallam wa mai gan na abubakar wa gayi zabacu ya zannabo har tuko na da da fi kwan yi gaggaru sauri na. ade garu hira'i ngai na so annabi sai lokata chawaye je yuna garu sauri gaba da sofi harfo guta e boki ibo kafirin ya tuganya kwazandoro ga dena ko berayi ko tutuci a yara kun shi tun a ta ga ya oda ke maka bu bai wuce na gaba da sofi harfo guta ayi ko pata za lole akai ko taboro kyanu adade amma cewa ga sani jashiri shiri jiya e bana kpawo nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali sallami ni da sauci ka tawo na biya shiye a e, e ga reza da cibo ta da lafi mini sai dai na biya ele ga abu a sa sayyidina ali a cikin da zaganci ciyayi waza dan ne tukuna sayyidina ali lo ya nabi muhammadu cha ayi bata wa rayu la faziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ne yi pata mi gun galawa idhuma fil gar lokaci na ga fi kwanko na Fokuta, ta ga sai da kwanko ni wuce bo izi ya kulu li sahibi la tazan annabi tife ga gande Sayidu na abubakar ga la tazan bi ma la takhaf ebo kibo da salo ziyo sayyidina abubakar iyawai na sayyidina abubakar ga annabi shiga ga annabi wina ga inna la ma'ana wuce su kwada bin wa ga su kwada ba ga bin ya wai yau ma tuizu ma maga siri su da halin na bugu age ga wa ga su kwa pamba bin yi wuji be za ti ya a be ilimi wi be wi be kabu wi be wuci wi be zuma tu wi ene kana na wala a ne be qur'ano ita ta wala a ga ci su ko da ba gaba a an rahmanu alal arshi istawa so ta ji dai ta tsaya al'ada shi na ga nabi ga na ga sahaba ji kwata ga ga da lamitu fahimta ba jin doro ba ta nawa na yika akida sunna da wani. o luguwa ce fa anzala allah sakinatahu alayhi to ci ci la egmaci aya nabi muhammadu mando ci ga alayhi ya na abubakar na lodar suna amma man jige ga na tazo ga ya annabi e boye no ga biyu ga wa hu bi junudin lam tarawha yitike chu lokaci na go ku gici na e ko badar na be soja na ji yalle yana soja ji fita eh malaika ji aga soce kwabe soja shi wajala kalimatan ladina kafaru sufla kafirin shi soce alamar halada ta ko daga kanga tunna gukwai badar na fife na sai petita cana ce papunga da su anabi madina wani a ce kuji da na yi ga badar na ibana sunna da na gai ga badar ba wuce ba na jaji wuce ko cikin ya saudiya wa kalimatun layi iya al'uliya ya game yin soci ga matafi ba ga yi musulunci alamar soci wa tula bai wuce sai duna abubakar wudda mini tun cikon kwanan wudona man ga ayan ne ya ciwon ya sayidu na abubakar ibn ga annabi le zaji yake mu cillo mi landora sai mi ziyo sai mi sayidu na abubakar Allahu akbar sayidu na abubakar ya kuda na anabi muhammadu lo pata na da gani bi wani mu da gani bi wani mai zako aga ga kisi na ga kaya wai ko wace kaya shi ya ko suna sayidu na abubakar da wani har tuko ba na lezu kafi lokaci ne wula musulunci na wuje dinari ko sai da shi ba a gaye e wale zuna da gani bai na amma ɓata wa dukiya na wufi ya gboro loya da wa musulunci wulu wushi shi kwa ngai wushi na shi be imani da ka taji mai kafiri da fai na ke bilala na dukiya na gu fela sa wushi musulmi jau fela jadini taimako fela to annabi muhammadu zuma sallallahu alaihi wasallam ta jama'aji lokaci na fi kwankuro na yi wai na sayidu na abubakar gana ana zini maliku biya a yi kan disi hadisi hadisi na manyan al-buhari bai musulmi ga sayidu na abubakar wata fai ba zaɓe wuyi ga lokaci na fi kwankuro ya garu ira garu saura wana lau an na wufe ga na bi ga o'o lau an na ahadahu nazara ila kadamaihi labusar na tahta kadamaihi zandoro mini kafirin na jo daga cin bici takwa da bici kin tajile a ga ile ebo na kafirin shi da zahar bi kpankoro mi sunne yi fi kpankoro ni mbu a make fitewa da na ngala sai na abubakar gadda zai nimi ne abu ga jikin ga cin bici wule bici don cayati ga labusarna da gaile gaile zandoro ta cagwa masu kwaya yi kuwa wallahu galiba ala amrihi walakin na aksara na la yalamu su kwaci ga wasa ga makiye zo zuzo <laughs> Allahu akbar wuce ga e ganna nan wuya ga dana na, mu sai ga ganna da yore e cin da sunan launa anabi sai ga da ya babaka ma zannuka bi ithnain Allahu salisuhuma ki tunani wayo be zaguba na so kwai to azuma ne so kwai zata ta na so kullu agwa na no le ade na ji zanna dina ade ga so kwai dawaye nan ga annabi Musa alayhi salam na wallo bayan e fir'auna na kiso shi ma efe da ibuna e da sun wallo biyo wallo annabi Musa wana da je umma kiyo ne ga wucin digazo amma e kiso shi ga bayan inni ma'akuma asma'u wa ara ese da endo ajiya mi a pamba be yin mi wu eji mele gogo endo ajiya mo e je uka fi ko ne endo majiwa Allahu akbar je wuci na dabe na igula da annabi sallallahu alaihi wasallam ufeji amfani gan bai azike sayyiduna abubakari kendo ne zaji wati tacuna tunnu ga musulunci na wakya ga wuje ji mallaka yati tacewa la ga gaye leda 40000 dirham ni ku suna shi ba nguji kiyo nguji mallaka amma وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي الرجل في مال نفسه وفي وبكاتا بيوسيدنا أبو بكر يتشندو نيزاج وبكاتا بكيما ngama nan da ya sayi na abubakar lokacin wula ga musulunci a nubiya jewo wadda duk yawa fata wuya muhammadu wote na zawon gibagi guna ebuna na bidaya gakkar na waya zanna ya bata zanna ya bata zanna ya bata a'a yi galle na jiji faruwa dai lokaci na abu sai na abu bakar fuska fata wuri famba eboki ba nabi da nujin imani bai makaci ajiyar biyu rai ajiyar biyu zanna ya bukuti ta jama'a musulmi zanna ya bukuti ta kabo wadda ga alkhaira galo ba zanna amin wa mana kima kawo ga alkhairi galo ba wa yau kya kan wayo so kuma gawo ga ibn ganga na jawo min badihi yaquluna na ighfir lana wa li ihwanina allazina sabaquna jama'a zaluru sa'ayan ibn yana gani wani bicicin da tinaji da zaga da abu A ay lauji musulmi jo ibn da nan bayawo to aga lauwa wa fe ga ganga so kuma ga ba gafara kewa jijina bando chon go kullum wa'ada Allah da wa zalika wa alkawali janna na lo musulunci ka sai a dena sara be goye maka yana be nan lo musulunci lokaci na a agoge maka zana ke wa jibi aya nazi aya qur'ani wajen hadisi wace ga hadisi ta zo aya so ku kawo shi sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma nafa'ani ma luqattu ma nafa'ani malu abi bakri dukiya zaddabo jimi amfani riya amfani na mija zike zibo ya abubakar wala Allahu akbar wa kad basharahu rasul sallallahu alaihi wasallam bil janna annabi sallallahu alaihi wasallam ji bushara ga jinna al janna wa edu fe ba ni wa ta a annabi muhammadu yi sunna sahaba yau. amma da lissafi na mutuci ka dr Mustapha murad zagbawo ku biyo amma zagma wannan ji wuji lokacin ya ili fahimta ko lokaci kakai amma ya zagu wannan ga idiyo edufe ba nibu abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa aliyu fil janna har zagu ya edufe ba ni amma da na ji da kakai na wuji bushara ya ziyo ke na na khadija na ke hafsa na ke bilal da hadisi jiddabo na nabi ga ga ga e gina aljanna ji ishara gina aljanna boya zagmawo a ce haga yau mawuci uku mita littafi wuce littafi tuga a salatu na mubasharu na biljanna zaɓi wani ya bishara da zuwa aljanna da new tambo a ci gaga ekwayen emiye zandoro zandoro di ekwo na waji da daga mai umar bai gada masalaci a nabi sallallahu alaihi wasallam wani a nabi ga sahaba ne kwata ga zandoro na ya kuna da bai masalaci na wula wutu amma ga abubakar wula ya kwan wuluwa ebo cin wala ya sahaba wuce kwanan Allahu akbar da sahaba na jike sai duna abubakar feshi wa gidi zo sallah na annabi muhammadu wa mara da ba ta bata jalewa ezu na nabi hajji wa shawra bin sarawi ne? ya nabi sallallahu alaihi wasallam e wani wulagin zagi fatima ya eh, aisha ya nabi sallallahu alaihi wasallam to ga ba su koya bai gada bayanai bayani tiyan sifatu ke na karfa ciwo ino ke kiri wuyi ino sifatu ke boji wuji ino gani bai falla na soci jiyu ne ya bai lami fa bayani wuce wuga ba su ku gurgudu ne gana wa soci albarka wudu mai ga cimci na soci fagar da yi jama'in musulmi ji din yi di fiyo ga zanen na jini za ko ja na soci hatsa nan gama lami su mai sun da ji kwata abu ga yi gwa annabi soko na ji shi zo kwata na gawa gani bai tuci soko na yi shi zo ne adi zai da coyi zibo ya sayi na abubakar na adda adda na gaya ki da yan alu sannan jama su ku be ya goya sahaba wuce kwanna so ci ragar tsaira garbe boyoyi so ci walu bai da nan sahaba shi ya nabi muhammadu ma ibn wuce ba wanya zai ji mai dina waya na su ko kaji mun yana yi ga fata na ga kwaye guruwa ya ji dana be kiyo be nan gwazan na ji ومجال خيرا أم كاسا كاي من شوان اللوتو ليفنا أو أو وادفات أنا يوم إي من شوي ولي وتيوغ إي من شوي وصيا صحابة نبي محمد جاء وما يدفات هيتي يا لجنة يا فانبا بتوليف يا جي أساس إجلاء ديني بيائي لا قرآن بيائي لا صلاوي لا عزوي بابتا ينجاقا وبياني نجي بيائي دقبا نبي محمد جاء hadisin dorowa wani sahaba laube daga ba zibo daga ba annabi ko to qur'anu nawa ya bada a san zabi na jiza ban za su kwajiya na biyaji etun gurwa ta tula ya ije fata su ko zai da akida da dandanan su ko kaji so shi kaji ibn amfani da bu alkhairi da bu wallahi tallahi alkhairi da bu ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك